sannan kishin da bai halatta ba shine kishin da ake gina shi akan zargi ko mutum yana kishin matarsa kuma yana ta haka kawai ba wani dalili ko mace tana kishin miji kuma tana zargi ta riga daukan waya wannan ma haramun ne bari sake gaya muku kishin da zai sake ki rika daukan wayan miji kina bincikawa bai halatta ba in dai tsantsan kishi ne ba wai akwai wani abu bane a ƙasa da kika gani kin ji labarin yana neman aure ne yake so ki gane wace ce na wanki don kin leƙa zai sa ya fasa ne haka kawai jiya kin kwana kina bacci yau zaki je ki ana ki bacci kina ɗauka kika buɗe kika ga wata tace my sweetheart my honey shi kuma kika ga ya rubuta my queen shi kenan ki duba ki ga ashe ba lamba ashe ma akwai ta queen kika ba za ki iya bacci ba kin cuci kanki wallahi kuma gaskiya zan gaya muku ba a raba maza da irin wannan duk yadda kika yi wallahi ko a gaya muku ko kara gaya muku dai na gaya muku yanzu mijinki wajen ke kaɗai ce kullum yana zuwa yana ce miki wallahi bari gaya muku ba a raba maza da akwai wata sawa'un zai aura ko ba zai aura ba dai zai da dan ji dai ya dan ralla to wace miki ki je ki wace miki ki je ki binciko ta abinda baka sani ba ka zauna lafiya ka kwana lafiya ka tashi lafiya da shi na ruwanka wata ta je garin bankaɗe ta je ta bankaɗo ya ta zo ta gano ashe mai kitson ta nema inna lillahi wa inna to wace ki gano mai kitson ki da ta zo cikin ladabi ta gyara miki kai ta san baki sani ba to ta zauna ta rabu da kannan lafiya yanzu tun da kika gano kika in aka bata kannan ya za ta kare da shi <laughs> kar ki tono abin da Allah ya rufe ko wata ta je ta banka ma ta gano ma mai mata wanke wanke ne ko yi mata girki ta zo ta sun ta wancan din tana sun koyi tana wanke wanke ta zo ta bibe ta ce ta kuna ji ya za a kare to don Allah ku daina bincike ba ruwanku wayar mijinki idan za ki ɗauka da don ki buga waya ko credit ɗinki ya tsari, ko ki karɓa don ki duba wani abu ki duba wannan ya halatta kayan mijinki ne amma wai don ki duba chat ki gani duk mutumin da aka sa shi a tarko wai za a masa bincike fa sai an kama shi haka don Allah ku daina binciken nan kowaye ne aka sashi ne sai ke ma in yi ɗauki wayar ki yace zai miki aka sai ya kama ki ai ba dole sai ya kama ki kina magana da saurayi ba amma ke ma sai an samu naki kuren dan adam ba a masa ka shi yasa shi ma miji da ya zo kawai haka ya karɓi wayar matarsa yana duba waye lamban waye wannan duk irin wannan abun in ba ka ga wani abu ba kar ka tsaya kana kana takurawa mace kana bincike sai abin da ka tabbatar da cewa akwai shakka a ciki in ka ga wannan to kai wani abu amma in baka gani ba kai shiru ka barta tsakaninta da Allah ka maka biyayya saboda Allah kai kuma ka kyautata mata saboda Allah wannan shine zama a musulunci da ya dace da kishi irin na halal abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da ya zama kuskure Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya takaita muku kishin ku ya dawo daidai 35 degrees yadda bai yi tsananin da ya je 40 degrees ba balle zafi ya iya kona muku kwakwalwa Allah kuma ya sa kar ya zama kasa da 10 degrees balle ya zama sanyin ya yi yawa da har zai zama a gaza yin abin da ya dace Allah ubangiji ya gafarta mana kurakurai ya karba mana daidai wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh